This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalol da kuma niya fm ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka grace alheri abdu ce daga birnin washington dc tare da ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau lahadi 22 ga watan nuwamba shekara ta 2015 Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Mazauna Brussels babban birnin kasar Belgium sun yi wayi gari a rana ta biyu yau Lahadi tasoshin jirgin ƙasa na ci gaba da kasancewa a rufe tituna kusan ba kowa. Shugaban ƙasar Gini Alfa Kwande ya faɗi yau Lahadi cewa ƙasar sama za ta yi makokin kwanaki uku don nuna goyon bayanta ga Mali. Sannan ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ba ta da wata masaniya ta tantance rahotannin da ke nuna cewa kungiyar isis na shirin sake kai hare-hare a wasu kasashe a yau lahadi kanun labaran kenan rundunar tsaron najeriya ta kammala shirin tura jami'anta ofisoshin jakadancin kasar da ke kasashen ketare tare da kira gare su su zama jakadan kwarai to kowace rawa za su iya takawa ga tsaron ƙasa a yawancin za gani jakadai ne aka turo in open amma kuma ai suna samun bayanan sirri na ƙasa ne suna tura ma mutanensu. A jihar Adamawa kuma rikici tsakanin makiyaya da manoma na ɗaukar sabon salo. don me mutum yan ba dai niyya yake da shi ba ya shigo cikin dare ya yi barna a gona ai ba kiwo yake yi ba. Muna kuma da rahoto kan harkokin siyasa a jamhuriyar Nijar da kuma sababbin matakan da aka ɗauka na ganin an raba Najeriya da cutar polio. Za mu kuma waiwayi wakilinmu da ke jihar Kogi a halin yanzu inda aka gudanar da zaben gwamna. daga nan in gabatar da shirin bishara wanda yau ma yake jaddada buƙatar ko kuma alfanan tarbiyyantar da 'ya'ya kafin mu kai ga haka ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Mazauna birnin Brussels wato babban birnin kasar Belgium sun wayi gari a rana ta biyu yau Lahadi. Tasoshin jirgin ƙasa na ci gaba da kasancewa a rufe tituna kusan babu kowa sai jami'an tsaron da ke sintiri yau lahadin ita ce kuma rana ta biyu da ƙara matakin farga a birnin na brussels jami'ai za su gana a yammacin yau lahadi don ganin ko da bukatar ɗaukar sabbin matakai ministan cikin gida jan jambon ya ce akwai barazana ta haƙiƙa to amma muna yin duk abin da muke iyawa dare da rana don shawo kan komai jiya asabar hukumomin belgium sun gargaɗi 'yan ƙasar da a daina cinkushewa wuri guda yayin da jami'an tsaro ke matsakaimi a farautar masu hannu a kashe-kashen da aka yi a birnin paris ranar 13 ga wata firaminista charles michel ya yi gargaɗi cewa mutane da dama ɗauke da bindigogi da bama-bamai na iya ƙaddamar da hari a wani wuri ko wurare da dama a babban birnin ƙasar hukumomi sun gaya ma wakilin muryar amurka jami dadmer cewa gargadin na michel ya biyo bayan wani takamaiman bayani ne ciki har da yiwuwar cewa saleh abdulsalam da ake zargi da hannu a harin da aka kai birnin paris na shirin kai harin unar bakin wake a birnin shugaban kasar gini alfa kwande ya faɗi yau lahadi cewa ƙasarsa ma za ta yi makokin kwanaki uku don nuna goyon bayanta ga mali mai makwabtaka da ita inda 'yan ta'adda suka kai hari ranar jama'a wanda ya sanadin mutuwar mutane 21 kwande ya kuma shawarci 'yan kasar da su kula sosai su kuma kai rahoton duk mutanen da ba su gane musu ba ga hukumomi shugaban kasar mali ibrahim bubakar kaita ya kafa dokar ta ɓaci ya kuma ayyana ranaku uku na makoki wanda za a fara daga gobe litini a wannan ƙasa ta yammacin afirka wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda biyu wato reshen alka'ida a maghrib da kuma mai alaƙa da ita mai suna el murabutun sun ce su ne suka kai hari tare kan otal ɗin radisson blue da ke birnin bamako na ƙasar mali cikin waɗanda aka kashe akwai 'yan mali da dama sai rashawa shida da canawa uku da 'yan belgium biyu da ɗan senegal ɗaya da ɗan isra'ila guda da wata ba'an mulkiya mai suna anita da tar mai aikin agajin ƙasa da ƙasa to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ba ta da wata masaniya ta tantance rahotannin da ke nuna cewa kungiyar isis na shirin sake kai hare-hare a kasar faransa da amurka da wasu wurare a yau dinnan lahadi ta yi wannan bayanin ne saboda wata tambaya mai nasaba da ikirarin da wata kungiya mai suna anonymous ma'ana ta ɓoye ta yi ta kafar yanar intanet cewa ta bankaɗo wani shiri na kai hare-hare har a italiya da labaran ma kungiyar ba ta ba da wata cikakkiyar hujja ba to amma ta ce ta tura muhimman bayanai ga hukumar leƙen asirin amurka da hukumar bincike ta fbi da kuma hukumar leƙen asiri ta mi5 ta birtaniya da ɗaya daga cikin wuraren da aka ce za a auna shine wani wasan kokuwar zamani da za a yi yau da dare a jihar atalanta ta kudu maso gabashin amurka hukumar fbi ta faɗi a wani bayanin ta na jiya asabar cewa wato ba ta wasa da duk wata barazana to amma ba ta da wani cikakken bayani na yiwuwar kai hari ya zuwa yanzu sakataren harkokin wajen amurka john kerry na shirin tafiya gabas ta tsakiya a yau dinnan lahadi inda zai mai da hankali kan tashe-tashen hankula tsakanin isra'ilawa da falasinawa da isis da kuma tashin hankalin da ke faruwa a siriya mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka john kebi ya faɗi jiya asabar cewa keri zai yada zango a isra'ila da yammacin kogin jordan da haɗaɗɗiyar daular larabawa yayin wannan ziyarar ta tsawon kwanaki uku bayanin ya ce yayin da keri ya isa tel aviv da birnin Qudus da kuma ramallah zai tattauna kan al'amura na muradun bai ɗaya da kuma na tsaron yankin ciki har da batun siriya da isis haka zalika zai tattauna kan batutuwan siyasa da tsaron yankin idan ya isa abu dhabi an fara tashe-tashen hankula da suka yi sanadin mutuwar isra'ilawa sha biyar da falasinawa 86 ne tun a watan satumba bayan da jita-jita ta bazu cikin yankin falasinu cewa isra'ila na shirin kwace gabashin birnin kudus mai tsarki ga musulmi da yahudawa shugaban amurka barack obama yau lahadi ya sake yin watsi da kiraye-kirayen aginda ya sharuɗa masu tsauri na ansar 'yan gudun hijira daga iraki da siriya matakin da ya ce ba zai daɗa kare ƙasar ba ko kawo ƙarshen kare kainar 'yan gudun hijirar ba ganin irin matuƙar buƙatar ƙaurar tasu ya gaya manema labarai a birnin kwali lamfar cewa ya fahimci abin da ya sa 'yan majalisar dokokin amurka suka ɗau matakin da suka gaggauta ɗaukawa a majalisance bayan harin da aka kai birnin paris to amma yana fatan za a fahimci cewa babu waɗanda ake bincikar su kamar 'yan gudun hijirar da ke zuwa amurka labaran duniya kenan kuka saurara so bari mu faro takon daga jihar Kogin Najeriya inda aka gudanar da zaben gwamna da aka fafata tsakanin tsohon gwamnan jihar Prince Abubakar Audu da gwamna mai ci yanzu Wadanas Mustapha Nasiru Batsari. To menene sakamakon zaben ke nunawa? To a halin da ake ciki dai yanzu ci babban baturen zaɓe da ke tattara sakamakon zaben jihar Kogi wato Farfesa Emmanuel Ucha ya kammala bayyana sakamako na ƙananan hukumomi da suka tattara wato ƙananan hukumomi ashirin da biyar ɗaya bayan ɗaya to amma har ya zuwa yanzu da muke magana da ke bai bayyana sakamakon jimillar da suka tattara ba to sai dai a iya alama dai sakamakon da ya nuna ya nuna cewa da apc tana kan gaba domin kuwa daga cikin ƙananan hukumomi ashirin da ɗaya na jihar kogin ta samu ƙananan hukumomi goma sha shida yayin da ita kuma jam'iyyar pdp ta samu ƙananan hukumomi guda biyar to halin da ake ciki kenan yanzu to sai dai ga alama ni shi wakilin jam'iyyar pdp da ke nan zauren tara da sakamakon ya bayyana rashin gamsuwa da sakamakon inda tinima har ya kira taron manema labarai a ɗaya gefe ya ce abin ya ɗaure mashi kai a ce kuri'un da ita fi wato apc ta ba pdp rata yawan ƙuri'un kuma yawan su ne aka ce an suki a wajen gudanar da zaben to bayanin da ya mana kenan ya zuwa yanzu ya zaka bayyana yadda aka gudanar da zaben baki ɗaya eh to gaskiya wannan zaben za a iya cewa eh, in ma bai samu ba zan iya bashi maki ba kai tsaye yanzu amma dai gaskiya an yaba da sakamakon kusan waɗanda suka zo sa ido daga kasashe na duniya ciki hatta ita kungiyar tarayyar turai ta turo wakili ya zo ya duba wannan sakamako kuma hirar da muka yi da shi ya ce ko da yake dai dan jinkirin da aka samu wajen fara zaben tun da farko ba wani jinkiri ne da zai kawo illa ga zaben ba ita kanta na'urar nan ta tantance masu kada ƙuri'a wato katiri da kin san zaben da aka yi na baya din nan an yi ta samun matsaloli to amma a wannan karo gaskiya matsalolin ba su da yawa can jehi jehi ne za su ji cewa an dan samu matsala amma kuma da yake su hukumar zaɓe sun tanadi wasu kusa da wata ta samu matsala sai a kawo wata a mai gurbinta. yau ni abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro rundunar tsaron najeriya ta kammala wani taron bita da ta shirya wa jami'an tsaronta da za ta tura ofisoshin jakadancin kasar a kasashen ƙetare tare da kira gare su su zama jakadun ƙwarai, wakilin hassan maina kaina na ɗauke da ci gaban rahoton In line with the change agenda of the federal government of Nigeria, I charge you to always apply yourself to your working environment. Babban hafsan tsaron Najeriya kenan General Abayomi Gabriel Oloni Shekin ke jawabi a wurin taron bita da hukumar laƙen asiri ta tsaron Najeriya ta shiryawa jami'an tsaro da za a tura ofisoshin jakadancin Najeriya a kasashen ƙetare inda yake masu gargaɗin su yi aiki wurjanjan da nufin kare muradin Najeriya a kasashen da aka tura su. You have to strive to be an agent of progressive change. Babban kwamandan soja sojan Najeriya baki daya General Gabriel Oloni Sheken ya ce saboda haka yana horon su da su zamo jakadun kawo sauyi ga Najeriya. Agent of progressive change for Nigeria. Tun da farko sai da Director General na hukumar leken asirin tsaron Najeriya Air Vice Marshal Monday Morgan ya ce. The agency will strive to maximally Hukumar za ta ci gaba da yin hoɓɓasa wajen cimma muradin da yasa take aiki a kuma magance duk wani barazanar tsaro da ka iya fuskantar Najeriya daga ketare a kowane lokaci. Na tambayi wani tsohon hafsan sojin sama da ya kware a fannin leƙen asirin soji aliko yan rashid ko menene aikin irin waɗannan sojoji da ake turawa ofisoshin jakadancin najeriya a ƙetare suna aiko da bayanan sirri a al'amuran tsaro wanda zai shafi kasashen su proactive intelligence ne kamata su aiko ma kasansu akan abin da ya kamata su ganganta a kai. Baka tunanin wani zai ɗauka yan leƙen asiri ne kenan. Ai yanzu leƙen asiri akwai ko da muke kira Hostile Intelligence Agency. Kamar yanzu idan ka duba yanzu ai duk yawancin mutanen da suka turo mutanen su daga ƙasashen waje zuwa Najeriya nan. A yawancin za gani jakadai ne aka turo in open. amma kuma ai suna samun bayanan sirri na ƙasa ne suna tura ma mutanen su. Za da manyan motoci da area ko da na za su yi aika ma kasashen su intelligent of value wanda ya kamata kasan su ta amfani da shi. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To daga harkokin tsaro kuma sai kiwon lafiya inda aka kaddamar da shirin rigakafin shan inna a Najeriya ga Nasiru Adamu Elika da ci gaban rahoton. Nasarar fidda Najeriya jerin kasashe masu cutar shan inna ya sanya kasar kaddamar da rigakafin ciwon bakon dauro daga Asabar din nan, musamman ma jihohin Arewa sha tara ba ma irin yankin Arewa maso gabas mai tarin 'yan gudun hijira. Mun shirya allurai don yi wa akalla yara miliyan 36 wannan rigakafin a fadin Najeriya. Yanzu sabon ministan lafiya Dr. Isagi Ihani Raye a lokacin kaddamar da wannan gangami a Abuja. A hankali mun kudira aniyar shi ma ciwon bakon dauro za mu kawar da shi daga Najeriya. Shin suwaye ne wannan rigakafin ya shafa? ita ce tambayar da ne wa sakataren lafiya matakin farko na abuja dr rilwanu muhammad bakon dauro yana kama yaro ne daga tsakanin shekara daya zuwa shekara biyu ya wata shida zuwa shekara biyu sai a gane cewa to bari a lura da kafi a wata tara cuta ne irin na virus baya wani illa a waje sai ya shiga jiki kuma ba ta da magani akwai rigakafi da aka samu na wannan ciwon kuma yana taimakawa wajen hana kamuwa duk wani yaro da aka masa allurar rigakafi na kyanda ba za a ce yau gashi ya bai taba kamuwa da kyanda ba amma ran da ya kamu sai kamar kurarrajin zafi ne suka shigo a jikinsa ya dan tari ko dan mura allura sai ya wuce sa ba za a gane ba in an yi allura daga kafin nan kuma zai taimaka wajen kara karfin garkuwar jiki ma yaran da suke wajen sun suna wasa tare ko yaro ne ya kamu da wannan ciwon zai samu zazzabi an jima kaɗan za ka ji wani yaro yana dan samun idon na fidda kwansa na ruwa sai ya fara mura da hatishawa daga nan sai ka ji ya fara ce kunnensa na ciwo ido ya fara ciwo daga tare sai ka ji an ce akwai gudawa tana kare garkuwar jiki da sauri sauri kafin a sani ta kashe yaro na tuntubi dr ahmed gana na cibiyar lafiya matakin farko ta gombe da ke daukar bakuncin yara yan gudun hijira don jin irin tanadin da suka yi wannan rigakafin. dokta Gana da ke magana ta wayar tarho ya ce sun shirya yi wa fiye da yara dubu ɗari bakwai rigakafin kuma suna da allurai ma fiye da dubu ɗari takwas. A shirye muke kuma alhamdulillah mun fara wannan rigakafi. Mun shiga cikin anguwanni kusan wata guda da ya wuce kullum an ziyarci shugabannin al'umma sarakuna domin a wayar da kan mutane iyaye mata su fito da 'ya'yansu a samu wannan rigakafi muna da 'yan gudun hijira ba iyakaci a gobe mun san yawanci mazaunan su domin muna aiki tare tare da ita hukumar sema na jihar gombe kuma an je an musu bayanai cewa akwai wannan rigakafi da za a yi kuma ga sansanoni da aka aje kusa da su domin su samu damin kawo 'ya'yansu a basu wannan kula na musamman ba kamar yadda aka saba zagawa gida gida wajen rigakafin shan inna ba rigakafin bakon dauro ana yin sa ne a cibiyoyin lafiya na unguwanni da sauran asibitoci nasiru adamaili kayan madar amurka daga abuja najeriya amma Rahotanni daga jihar Adamawa Najeriya kuma na nuni da cewa tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya yana ƙara ɗaukar sabon salo, inda makiyaya ke bin dare suna shiga gonaki tare da kai hare-hare. Wakilin Masannu Sa'adamu na ɗauke da ci gaban rahoton. Mata manoma waɗanda mafi su zawarawa ne da mazajensu suka rasu sun yi ƙungiya-ƙungiya a ƙauyuka da ke kewaye da yola fadar jihar Adamawa yadda suke kwana a filin Allah ta'ala cikin gonakin nasu domin ƙare amfanin gonarsu daga barnar da makiyaya ke yi cikin dare bayan sun koma gidajensu. Malama Antonia Tanko na ɗayan daga cikin wannan rukuni na mata da Fulani makiyaya suka far musu tare da barazanar kashe su cikin dare idan suka yi yunƙurin hana shanun nasu shiga gonakin su namu mata hudu ne namu wayansu kuma gurupu nasu sun kai goma a wuri daya suke suka ce me eh, me kuna jira sai nace eh muna jira kuna suna cinye mana gona suke na sai sai suka ce mana to ku kwanta ku haka suka gaya mana can hajima sai wani ya zo ya haska mana toki sai muka shiga guduwa sai suka zuba mana shanu garke uku a gona suna ta ci mana gona da daddare sai misali karfe hudu suka bar gona mu na ziyarci asibitin kwararro da ke yola fadar jihar adamawa inda Hussaini ali ke jinyar karaya a hannunsa da kuma targade da ya samu a kafarsa tagu da makiyaya suka far masa lokacin da suke girbi baya ga cinye musu amfanin gona fulani makiyayan in ji shi suna cin zarafin mata inda muka gudu tare da baba muka gudu a guri daya to a gaba na akwai rami na faɗi sai kafa na shine a cire ciki to ina kokarin cira cikin wannan ramin sai na ga wani fulani ɗaya ya iso shine kawai ya kawo sanda yana so ya buge ni ya kai sai na tare da hannu shine yasa ga ya buge ni hannu hannun na ya cire shi ma to akwai wata yariya karama wanda muke tare da ita shine aka kama wannan yariya da aka kama ta sai sun ce za su tafi da ita su zai su yi lalata da ita sun tube mata gaba ɗaya da fan nata ya ki da ta ta cire fan ɗin ma sai aka yage da uka sai aka kwantar mata kowane matakai ƙungiyoyin makiyaya da na manoma ke ɗauka musamman a wannan lokaci da manoma ke shirin girbe amfanin gonansu. Da farko ga Malam Abbo Jiddere, shugaban manoma na ƙasa reshar jihar Adamawa. Gaya mani Voice of America, ina ne gaskiya da za ka ɗauka cikin wannan abu. Don me mutum in ba dai niyya yake da shi ba ya shigo cikin dare ya yi barna a gona, ai ba kiwo yake yi ba. Shi dai ya sani dai zan tafi ne in yi ma wani abin da ba kyau, in raunana ma wani abin da ya ta wahala kai mu mu na manoman kawai ba za mu ya mu yi ba sarakuna mu ne ya kamata su kira shugabannin makiyayan nan a zauna da su sunana Abubakar S Nyako ni ne sakataren kungiyar Miyatti Allah Cattle readers Association of Nigeria adama State Chapter to yanzu ne abun da zan tabbatar maka nan shine in Allah ya yarda za mu gudanar da bincike game da irin waɗannan abubuwa da ake kuma za mu iya kokarin mu domin mu shawo kan wannan matsalolin da ake samu tsakanin manoma da makiyaya in Allah yarda amma muna kiran gwamnati gwamnati ma da ta shigo ita ma ta taimaka mana domin mu kawo ƙarshen wannan matsaloli. Kuna samun dama ku zauna ku dubi matsaloli da ke tsakanin ku domin ku warware? Sosai tabbas muna zama muna zama muna tattaunawa da su shugabannin manoma na wasu bangarori irin wannan abubuwan da ke faruwa. Malam Abubakar Nyako, sakataren kungiyar Miyatti Allah reshen jihar Adama kenan. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya. Be inda Allah, be mare fudirmi, ala tagdo lamdo. To bari mu rufe taskar hotonnin namu a jamhuriyar Nijar inda kungiyar lauyoyi ta ja hankulan al'umma bisa fakewa da bambancin siyasa da kuma kabilanci wajen yada kalaman batanci. Ga rahoton da wakilinmu Suleiman Muni Barma daga birnin Yame ya hada mana. Le barreau institution de défense des droits de l'homme Metar Idris Cirnaka kenan wani lauya da ke karanto sanarwar kungiyar lauyoyi ta ƙasa wato Baro de Lord de Zavoka. Kafafen sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter da WhatsApp sun kasance wani fagen cin zarafin juna da ashar kala-kala tsakanin magoya bayan 'yan siyasa a jamhuriyar Nijar. Saboda haka kungiyar lauyoyi ta yunkura domin taka birki ga wannan aika-aika. Metar mai nasara Umaru mamba ne a kungiyar lauyoyi ta ƙasa. Muna da labari a wasu ƙasashe ta haka aka fara har wani gidan radio da ake cewa mini a can wajen kowa da yana tunani irin hadarin da ya kawo sai gashi an waye sahiya wasu da takubba da menene yan uwa na zagin yan uwa to shine muka ga alamun kwanakin nan ana so a maida shi kamar abin wasa a Nijar mu a matsayin mu na lauyoyi ba mu iya ganin abin da zai kawo hadari da tashin hankali a cikin ƙasa da cin haƙƙin ɗan adam da taka mutuncin ɗan adam mu gumci taba mu nemi jakkanwa mu sa kamar yadda kowa ya yi mu yi kallo har inda abin zai kai mu ga matsala Ƙungiyar talauyoyi ta ce nauyi ya rataya a wuyan shugabannin rukunonin al'umma daban-daban na ƙasar ta Nijar su kawo ƙarshen wannan sabon al'amari tun wuri bai ƙure ba. Mu dai a wajen lauyoyi ba mu yarda ba a jawo mana haɗari a cikin ƙasa. Saboda haka muka yi kya ga ma'ikanta gaba ɗaya, ga 'yan siyasa gaba ɗaya, ga 'yan ƙasa gaba ɗaya, ga hakimai gaba ɗaya, ga alƙalai gaba ɗaya su tashi su yi su da gaskiya babu bambanci wanda ya kamata ya yi laihi komi matsayin shi ko shi waye a yi aiki da doka domin ƙasa ta yadda ya kamata. Mummunar muhawarar da aka tafka a baya-bayan nan tsakanin masu amfani da kafafen sada zumunta ya sa hukumomin Nijar toshe waɗannan kafafe a ƙarshen makon jiya. Dokokin jamhuriyar Nijar sun tanadi hukunci mai tsanani ga duk wanda ke furta kalaman kabilanci ko ɓangaranci a fili. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. To kada dai a sha'afa kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Okay. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara. Har yanzu shirin yana nazarin koyarwar littafi mai tsarki game da tarbiyyantar da 'ya'ya. Ina kuma tare da rabaran Muhammadu Dan Amarya wanda yau zai magana a kan tarbiyyantar da matasa. Su matasan da kansu maganar Allah ta koya mana a cikin littafin mai wa'azi Sura goma sha biyu aya ta fari maganar Allah ta ce, Ka tuna da mahaliccinka kuma a cikin kwanakin kuruciyarka kafin miyagun kwanaki su zo shekaru suna gusowa inda za ka ce ba ni jin daɗin su ma'ana tun kana da kuruciyarka ka yi bautar ubangiji ka bauta wa ubangiji da sahihiyar zuciya ka sani cewa daga gare shi ka fito gare shi kuma za ka koma kuma koma wannan ko ba dade ko ba jima tafiyar tana jiranka yadda wataƙil a lokacin da ka kai shekara ashirin kakanninka guda hudu baka gansu suna nan ba biyu ko ɗaya ko uku kowa duka hudun sun tafi to ka tuna kai ma wata rana ba zama za ka yi ba za ka tafi to tun da akwai tafiya akwai makoma wato za a mutu a ba kwa ce kaɗai ba an kudurta mutum ya mutu sau ɗaya bayan wannan kuma sai shari'a to tun da akwai haka mutum ya ji tsoron Allah matashi mace ce ko namiji ne a ji tsoron Allah abin da ya shafi zinace-zinace da fasikanci matashi ya kawar da su daga cikin tunaninsa ya yi rayuwa ta tsarki matashi na jiki matashi na imani mai bin yi almasihu da an gaishe a san a'a wannan matashi matashi ne ba ɗan duniya ba matashi ne ibada mai tsoron ubangiji in na sake jirowa zuwa ga iyaye na matasa iyayen kuma kai ka sani ƙasa da aka shirya ta abin da aka shuka a kan wannan ƙasa shi ne zai girma sakamakon wannan ƙasa shiryayya shi ne amfanin da aka shuka zai girma mai kyau wato da kyau ko kuma ya girma a tsumbure hakanan iyaye kuma da gidan gidan ibada Allah ba shakka za ku samu 'ya'ya masu tsoron ubangiji cikakkun masu bin yesu almasihu domin ku kanku iyaye masu bin yesu almasihu ne to in haka ne me za mu ce iyaye kuma ku dawo gurin ubangiji domin ku shirya tsara ta gobe saboda ku yi farin ciki domin aya ta ce in ji Allah duk wanda ya wahalar da gidansa a ƙarshe zai gadi iska. Tunan haka idan kai uba da ke uwa ba ku shirya gidanku ba ba ku shirya 'ya'yanku ba to ba shakka tsohonku zai zama abin tausayi ayar Allah ta ce za ku gaji iska don me domin kun taimaka cikin lalacewar 'ya'yanku to don haka tun daga yanzu ina kira ga iyaye kowa ya dawo kan hanyar tarbiyyar koyar da 'ya'yansa domin su zama 'ya'ya na gari yanzu mu dawo kuma ga hukuma wato ma'ana gwamnatin ƙasa ba shakka gwamnatin ƙasa tana kuka da wahalar matasa tana kuka da lalacewar tarbiyya tana kuka da maganar faɗace-faɗace da kashe-kashe sabili da me sabili da akwai matasa gurguzinsu matasa kuma karuwa suke kowace shekara matasa karuwa suke suna yawa to menene ya kamata gwamnati ta yi domin inganta matasa wato yara manyan goben nan masu tasowa na ɗaya gwamnati ta fito da wani shiri wato programs wanda za a tarbiyyantar da matasa a koya musu sana'o'i iri-iri sana'o'in nan ko na aikin hannu ne ko kuma sana'o'i ne na gona wanda za a duka a yi ko kuma kiwo kiwon kaji ne kiwon kifi ne kiwo ne na dabbobi shanu da tumaki gwamnati ta fito da irin wannan shiri a koyar da matasa in za su tafi a danka masu abin da ake kira dutse wanda za a taka a yi tsalle a yi dawa ko kuma dai mu dawo mu ce abin da ake ce da shi jari jarin da zai taimake su takawa a kan ahunsu Lallai an sha cewa gwamnati za ta yi a matasa da muke da sun yawa sun fi karfin aikin gwamnati yana da kyau in sun fi karfin aikin gwamnati to a hutu musu da wata sana'a wadda za su iya yi su iya dogaro ga kansu har su ma su ɗebi wasu matasa su zama su da kansu sun ɗauki matasa aiki a ƙarƙashin su akan abin da suka koya Allah ya taimake mu amma Reverend Allah kuma shirye mu da zuriyar mu baki ɗaya ya sa mu cika cikin saninsa da tsoronsa. Kafin mai sallama da rabaran dan amare za ku ji inda lalacewar tarbiyya ta samu asali da kuma hanyar shawo kan wannan lamari. Yanzu a madadin bakon namu rabaran Muhammadu dan amarya da kuma Josel Marisa da ta taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari kauna Allah Uba. da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom. To ma da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can gobe da safe kenan mu sake shigowa da waɗansu sababbin shirye-shirye. Kafin mai sallama bari mu mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga Mr. Bernard Chega da mai ɗakinsa Vicky waɗanda suke shirin bukin sallamar su Evelyn wadda za ta yi aure. Ana shirin ne a Treasury in kan hanyar Refil. Allah ya sa albarka ya kuma ba da haƙurin zaman tare. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma caleb geta cho da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri a wani lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.